عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين هنا ما يروكم الله سبحانه وتعالى بيسرق من الشاوى وأيكم من الخير da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira amma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadir alayh ba haka muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah da ya tsawaita rayuwa ya kuma ba mu lafiya na sake ganin wannan laraba ta yau ta hudu ga watan ta ko ta biyar ga watan jimada asaniya na wannan shekara ta 1439 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da 21 ga watan biyu na wannan shekara ta 2018 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka mai suna alkhawari nash'atuha wa usuluha wa aqidatuha wa manhajuha littafin da yake fayyace mana aqidan khawarijawa da yadda suka faro da aqidun da suka ginu akai da alamomin da ake gane su da manya-manyan garuruwa na duniya da kasashen da suke rayuwa ita ibadiyya kamar yadda muka ce an kasa ta kashe biyu idan aka je maka gabashin duniya ana nufin kasashen larabawa umman idan aka ce yammacin duniya ana nufin morocco wannan shine mazaunan su gaskiya a afirka da kuma kasashen larabawa headquarters su shine umman nan kuma a yammacin kasashen larabawa shine morocco da su libya da su algeria da makamantansu babban headquartersu shine wato morocco maghrib الشرق yamma gabas kenan umman الغرب shine morocco yau abinda za mu yi da izinin Allah subhanahu shine bayyana aƙidun da suka saba da na ahlus sunna za mu rika kawo abubuwa matsaloli ɗaya bayan ɗaya sai mu faɗi ga matsayansu game da wannan matsalar ga matsayan kuma ahalus sunna sai a yi kwamfiyarin a ga su inda aƙidansu ta saba wa ta ahalus sunna shine za mu fara da sunayen Allah don duk abin da za ka fara za ka fara da Allah subhanahu wa ta'ala aƙidansu game da shi Allah ma kansa aƙidansu game da sunayen Allah aƙidansu game da sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala mu a matsayin mu ababen halitta mutane mu yi imani ko yana da suna wanda za ka kira shi da shi ya amsa maka sannan mu yi imani ko yana da sifofi idan ma wani mai ilimi ne to yana da sifar menene ilimi idan wani ba kurma bane yana ji to yana da sifa ta ne ta ji idan wani ba makaho bane yana gani yana da sifar me gani idan wani yana tafiya yana da sifar menene tafiya idan wani yana da hannu yana da sifa ta me ta hannu to wannan mu a ababen halitta muna da sunaye muna da sifofi to shi ma mahalicin namu Allah subhanahu ta'ala yana da sunayen shi nashi ma a multiple sunayen Allah suna da yawa kawai wanda aka an ciro maka dan daga cikin sunayen Allah su ne 99 din amma sunayen Allah ba sa kididduguwa kalmomin Allah ba sa kididiguwa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah Allah ce da za a bude tekuna da rafuffuka gaba ɗaya na duniyar na amai da su ɗaya da teku tekuna amai da su tawada sannan duk bishiyoyin duniyar nan a sassare su a feke su a matsayin alkaluma a ɗauki alkalamin nan ɗaya bayan ɗaya ana tsoma cikin tekun nan na tawada ana rubuta kalmomin Allah har har wannan ba shi ya cinye a fefe ya cinye har wannan gambar ka kare gaba ɗaya a ɗauko next alkalami ana tsomawa ana rubuta kalmomin Allah Allah ya ce sai tekun ya kare bishiyoyi da alkaluman su kare kalmomin Allah ba su kare ba haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa to amma wannan suna ce sa'in da tara muke gani ina wani bonus ne annabi sassan Allah ya fitar inna lillahi kisan. wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da waɗansu sunaye casa'in da tara da ya fito da su duk wanda ya kididdige su ya iya su ya haddace su ya aiki da su gwargwadon ma'anansu zai shiga aljanna kamar ni ne unce cikin dukiyata na ciro miliyon casa'in da tara na ajiye su ga duk wanda ya haddace alkur'ani da sahihul bukhari da kutubu sunna za a bashi Ka bi ma'ana na ciro su ne saboda wannan aiki ba wai yana nuna shi kenan 99 miliyon din nan da na shiro su ne kwata-kwata akwai waɗansu da yawa a kalla akwai waɗansu da yawa wannan na ɗan cirosu su ne kaɗan misali don ga wanda ya haddace alkur'ani da kutubu sunna to shi ma Allah ya ciro 99 names din nan daga cikin sunayen shi domin mutum ya kididdige su ya rike su ya aiki da su ya yi amfani da su Allah ya ce sakamakon shine da halal janna man ahsaha da kalal janna amma baya nuna Allah yana da bayi da waɗansu sunaye hatta a cikin nan tunanin of Allah sunaye ce sa'in da tara nan akwai addu'o'in manzon Allah da ya ambaci Allah da waɗansu sunayen gaba ɗaya wanda ba sa cikin casa'in da da yawa yayin addu'a da sujada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sunayen Allah suna da yawa din nan me yasa suke da yawa saboda bukatun mutane sun ta'allaka da sunayen Allah saboda bukatun mutane daban-daban daban sun sha bamban yadda za ka ɗauko mutum ashirin ka ajiye su a ɗace ka yi intabiyun nasu one by one sai kowa ka ji bukatan shi daban-daban ne to shi yasa sunayen Allah suka zamanto su ma multiple da yawa saboda in ka shiga matsala bukata iri kaza in ka kama ka sai ka nemo cikin sunayen Allah ka ɗauko sunayen da ya dace da bukatan naka sai ka rika roƙon Allah da shi yanzu ni ɗalibi ne ba abin da nake so a duniya irin koyi ilimi na je na sayi form na cika na mayar na biya kuɗin makaranta aka bani admission letter ina takawa aji makaranta ce so ya allamu ya alimu mun shigo fagen neman ilimi ya alimu allimni ya masani ka sanar da ni yawa ni ne na fito fagen sana'a alhamdulillah na samu shago na gyara shi aka sa kanta aka sa koma da komai aka cika da kaya ce to ya razzaku mun fito fa ya razzaku urzukni kaga nan ya alimu ba shi zaka kira ba ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya mai azurta ya mai azurtawa ka azurta ni ni ne bani da lafiya an admitin ina a asibiti ina kwance an hada ruwa an hada jini ya shafi'u zan rika kira ya shafi'u ishini ya shafi'u ya mai warkarwa shi kuma ya samu matsala da ƴan sanda sun bubbuge kaurinsa da kulki sun jefa shi a bayan kanta ya rahmanu da ya rahimu zai rika kira ya mai tausayi na fada hannun marasa sun bubbuge yadda a kulki ya Allah a kulki ko a wancan na kaza ne sun bubbuge yadda kulki ya rahmanu za ka same shi a bayan kanta ya haka banda ya rahmanu ya rahimu ba abin da ya dace da wannan yanayin da ya fada din musulmai ne za su je jihadi sun haɗa sojoji an tafi ya qawiyu ya Nasiru, ya galibu ya jabbaru ya ne za ka ji ana kira su wanda suka dace da wannan situation din ina fata an gane za ka yi tafiya a dare ana cewa hanyar ba kyau ya hafizu ya hafizu ya mai kiyayewa to irin wannan duka ya rakibu duka shi yasa sunan Allah suna da yawa saboda bukatun mutane suna da yawa in bukata iri kaza ta kama ka to akwai irin sunan Allah da za ka rika maimaitawa da ta dace da irin wannan irin wannan bukata in wani yanayi ka fada a cikin sunan Allah sai ka buɗo ka buɗo ka ka tono ka tono sai ka ɗauki sunan Allah da ya dace da irin yanayin da ka shiga din sai ka rika maimaita shi kana addu'a kana kiran wannan sunan ya dace da shi yasa sunayen Allah suna da yawa ina fata an gane to babu shakka Allah yana da sunaye dole mu rika kiran shi saboda shi ne kawai zai biya mana bukatu sannan kuma yana da sifofi yayin da ki kira Allah din nan kai imani da cewa yana jinka kaga yana da sifa ta ji kenan da baya jinka kaga definitely ba za ka kira shi ba yayin da duk ka zo za ka yi wani aikin alkhairi ko na sharri ka kudurce a zuciyanka yana ganinka duk inda ka laɓe to kaga ashe ka yi imani Allah yana da sifa ta gani kuma duk abin da kake dinnan yana ganinka yana sane irin wannan duka akwai sifofi da ya nuna yana sauka daga sama ta ɗaya sama ta sama ta bakwai ya zo sama ta duniya a ukun ƙarshen dare yanzu rabbuna ila sama'id duniya Allah yana zuwa waja a rabbuka wal malaku Allah zai zo filin kiyama gobe kiyama da shi da mala'ikunsa sahu sahu Allah zai zo mun imani yana zuwa amma ya zuwa yake oho Allah yana saukowa zuwa sama ta ya irin saukowa oho sauka irin ta sojoji ta lema Allahu alam don baka taba gani ba sauka irin na ruwan sama baka taba gani sauka inda mutum ke sauka daga bishiya baka taba gani to ba dole bane ka san yanda sunan yanda Allah yake abun sa kai ba dole bane tunda a halittan ma da Allah ya halitta wani ma ba ka sani ya take ko ba haka ba kana ce sai ka san Allah kana ce mana ka san ya hankali yake ba da mana ya hankali mutum yake kana ce sai an bayyana maka ya Allah yake ka bayyana mana ya rai da yake jikinka ka imani kana da rai ga mana ya rai yake kana ce sai an bayyana maka ya Allah yake sauka zuwa sama ta daya gaya mana yadda damina ke sauka ko yadda sanyi ke sauka na je bala'i ya saukan makasan nan gaya mana yadda bala'i ya sauko da nema yadda sojoji ke sauka haka bala'i ya sauka ba za ka sani ba to idan har abun halitta ma ka kasa bayanin yadda yake me na ce he ka san nan shi ma halittin yadda yake kuma ka yi imani da wannan din amma baka san ya yake ba amma ka yi imani to me yasa shi ma mahalicci kake yin ka imani da shi wai sai ka san shi na nashi yayi to kai in cewa baka da hankali mana tunda baka san ya hankali yake ba amma ka yadda kana da shi ka yadda kana da rai kai ba matacce bane to bayyana mana ina rai yake a cikin ka yayi ke ka kasa kuma ka yi imani da wannan amma na Allah he ka nace wai in ba a bayyana ba ba za ka yi imani ba sai mu ce ta zakule zakule da kwakule kwakule sai ya san na Allah har ya fada wani hatsari to a takaicen takaicewa za mu yi bayanin menene matsayin su ibadiyya kawarijawa ibadiyya game da sunayen Allah da sifofinsu sannan me matsayin ahlus sunna ayi comparing don ka san inda aka sha hannu riga da farko mazhabu salaf mazhabar da aƙidar magabata fistifati game da sifofin Allah matsayin ahalus sunna daga sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'ina tabi'ina tabi'u tabi'ina da duk wani mai bin tafarkin su da koyi da sunnan su matsayansa har yau in mutum ahalu sunna ne na gaske yakan tabbatar da dukkan sunan da ya ji Allah ya tabbatar wa kansa da duk wata sifan da ya ji Allah ya tabbatar wa kansa yana da sifar to ahalu sunna yana tabbatar da ita da kuma abin da aka ji manzon Allah ya tabbatar wa Allah ta baki shi manzon Allah ɗin a cikin addu'o'i manzo Allah sai ka ji manzo Allah ya kira Allah da wani suna sai ka tabbatar wa Allah da wannan sunan domin babu wanda ya san kansa iri shi Allah ɗin bayan shi Allah babu wanda ya san Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka aqidan ahlu sunna tabbatar wa Allah da dukkan sunayensa da ya tabbatar wa kansa da kuma waɗanda manzansa Muhammadu sallallahu ya tabbatar masa da tabbatar wa Allah dukkan sifofinsa da ya tabbatar wa kansa da kuma wanda manzansa Muhammadu sallallahu ya tabbatar min gairi tasbihin ba tare da kamanta su da na wani ba Allah ya tabbatar wa kansa cewa yana da hannu mu ma mu ce Allah yana da hannu inda ba za mu shiga ba mu kamanta hannun da na wani abin halitta Allah yana da hannu yana da hannu ya yi ke Allahu ala don ban taba gani shi ba a aqidan sunayen Allah da sifofinsa ba ta bayanin abu sai ta taba gani shi da me da idonka ko ka taɓa ganin wanda yake kama da kama da shi yanzu misali sai aka ce an kullo mana da an kirkiro wata mota labari kai ake bamu aka ce motan ba ta amfani da fetur da kawai rana take amfani ba za mu taɓa kai yanzu a zaunar da kai ka yi bayanin motar dalla-dalla za ka iya ba za ka iya ba don me yasa baka ganta ba baka ganta ba shikenan to ba ka iya bayanin komai na Allah don baka taba gani shi ba yanzu misali sai wani hanya sai irin mota ya kawo mana ita anan muka gani har muka shiga muka dan ana barakallahu fiku to da aka zo ya tafi da kayan shi sai can sai aka ce maka ai alhaji wani a tudun wada ya sayi mota irin wannan mota da wannan ya saya to za ka iya zama ka yi bayani dalla dalla irin motar shi din why don kaga simila don kaga irinta to shi Allah baka taba ganin shi ba baka taba kuma ganin mai kama da shi ba sai za a kai bayani shi to shi yasa ake tabbatar wa Allah da abin da ya tabbatar wa kansa ba tare da kamanta shi da wani abu ba don baka taba ganin shi ba balle ka kamanta shi wala ta'wil kuma ba a tawili tawili shine ka karkatar da abu yanda yake ka bashi difference menene meaning Allah ya ce yadullahi ka ce al'uwar Allah idan yake yadullahi fauka aidihi sai ka ce awa Allah yake nufi ba yadu ba ka duba inda aka kauta tun kana islami a gida ka san hada yadu wannan hannu ne to yanzu sai ka zo kan mutum ya ce maka Allah ya ce yadu yadi hannuna sai ne ya ce maka a'a ai kuwatu ne yake nufi kuwatu hawa yake nufi to kaga wannan ma'ana ne wanda yake ba hujja akai ya Ibilisu. ya kai iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya hatayn ya iblis me ya hana ka kai sujada ma wanda na halitta da hannaye na na alke shi kun ce ka masa sujada ka ce sai wani mutum wai saboda gudun kar a ce hannaye eh, yana ganin in yace hannaye dinnan nan kamar ya kamanta Allah da na mutum sai ce to anan fa ba hannaye ke nufi ba da ikonsa ya kai iblisu me ya ka hana ya hana ta kai wa mutumin da na halice shi da iko na ya hana ka masa sujira sai ya canja ma'anan hannu din sai ya bashi wai iko to idan ka zo ka zaunar da shi kace menene alqudratu sai ya ce iko menene alyadu ya ce hannu to me yasa na a Allah can kace shine alyadu shine qudratu sai kaga yana kame kame duk abin da Allah ya tabbatar wa kansa ka tabbatar masa yayin da kake wa kai imani kuma na Allah bai kama da na wani ba don suna ya zo ɗaya fa hakikanin abu baya zuwa ɗaya to mun ji matsayin Ahadu sunna babu ja abinda Allah da manzonsa ya tabbatarwa shi Allah din da kuma sifan da ya tabbatar ahlus sunna na tabbatar ba tare da kamanta shi ko yin tawili murda ma'anan shi ba mun ji matsayin suna suna game da sunayen Allah da sifofinsa ko to bari mu je gun ababiya amma ababiya fahu fahum na farko ya kununa suna cewa inna lahi. lalle sifofin Allah sune ainun lahi din sune shi Allah da kansa shi Allah da kansa idan kace yadul ba wai hannu bane yadu shi ne Allah kansa in Allah ya ce tajri bi ayunina idon Allah kamar yadda Allah ya ce jirgin annabi Nuhu yana tafiya akan kan mu to idon ana ya ce ne Allah da kansa to kaga wannan kuskure ne wa annal isma wa sifata bi ma'ana wahid su suna da sifa a wajensu abu ɗaya ne kamar ka ce ibrahim kaga suna ne dogo ne me dogo sifa to su suna cewa shi dogon shine ibrahim din ibrahim din shine dogon so ibrahim da eh, shi dogon duka abu ɗaya ne zafi ne kawai shine intention kaga kuskure akwai noun akwai attribute sunaye da sifofi daban akwai noun akwai adjective duk inda mutum ke karatu suna daban sannan kuma sifofi daban na fata an gani haka za ka tar yanzu kana iya kiran wani mai kudi yana da yari ke sunan mai kudi ne amma ba kudin bai ma taɓa rike su ba amma da kace mai kudi ya ce na'am ban naira biyar da Allah ce billahi lalle ko sisi ne na na taɓa mallaka ma dubu ɗaya amma yana amsa sunan me to a sunan kawai amma bai da sifa haka za ka samu tun yana amsa sarki sarki amma bai taɓa hawan kujeran mulki ba ba su ma taɓa sarauta a gidansu ba ba su ma taɓa gadon sarauta ba amma yana biyarin suna sarki sarki sarki sarki mutum yana biyarin malam ka ce salamu alaikum malam sai ce na'am da shi malam zo ga baka dadiya da Allah a ni ai ban taba shiga makaranta amma yana biyarin malam to dan adam zai iya biyarin suna ba tare da menene sifan ba ba tare da sifan ba ina fata an gani. haka za ka kira to amma Allah shi idan har yace maka shi alimun ne to akwai ilimi ba ƙarya bane idan Allah yace maka shi sami'un ne to tabbas yana ji idan yake maka shi basirun ne me basirun suna ne mai gani ko to tabbas yana gani haka Allah idan yake maka quwwati to yana da kuwa din idan yake maka malik to lalle yana da mulki yana da mulki shi Allah baya biyarin suna ba tare da sifan da sunan take dauke da shi ba shi Allah duk sunan da ya yi jari ya sa kan to za ka ga akwai sifan tana tamfare da sunan mu ne suna daban sifa sifa daban sifa daban za ka iya samun mutum aminu ba amana suna kai yake biyarin aminu amintacce kawai amma komanka ya zame ya fada hannun shi to sai an ji ku da shi wani aminu ma za ka samu ma shine shugaban yan fashi amma aminu ne amintacce a suna kawai amma a sifan ba babu wani ka same shi sadiq amma makaryaci irin shi to sadiq din daban ba sidko din amma Allah ba haka yake to su suna jinayin ce Allah da sunayen da sifofin duk abu ɗaya ne wa bi zalika kun ga anan yukhalifuna ahlus sunna sun saba wa ahlus sunna don su ahalu sunna sun tabbatar wa Allah sunaye sun tabbatar masa da sifofi haka nan ma ababiya sun saba wa asha'ira domin asha'ira sun tabbatar wa Allah da sunaye sun tabbatar masa da sifofi sai dai dukansu ashirin da nawa ne ashirin da hudu wanda muke karanta a halari Fadiran, muridan sami'an basiran mutakalliman waɗannan 'yan sunaye kawai suke wa Allah duk ba su bakwai ba bakai Wai yuwafiquna al-mu'tazila to aqidan ibadiyya nan ta zo daidai da na mu'tazilawa wa shi'atul imamiyya da 'yan shi'a al-imamiyya kuma suna cewa kawai sunaye da sifofi duka zati ne na Allah kawai to kaga matsayin game da sifofin Allah kenan da sunayensa ka duba littafin su muktasar tarihul abaziyya shafi na 65 akwai littafi na biyu mashariqu anwaril uqul shafi na 177 zuwa 181 akwai littafi na uku da zaka samu wannan qanatirul khairat in ka ji sunaye masu kyau gun mutanen don su ja hankalinka hmm? qanatir jam'u kantaratin hmm? wato shi wannan maksuta ne abin eh, menene ake kira maksuta da turanci na'am na'am ba a buga shi ba ba a fidda shi a littafi ba ka je ka duba maksuta mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu da ɗari biyu da talatin da ɗaya za ka samu aƙidansu na farko game da sunayen Allah da sifofinsa na biyu suna cewa kuma inna sifatin lahi tauƙefiya su sunayen Allah ba mai shishigi a ciki yes sai daidai da ahlus sunna sunayen Allah da sifofin Allah ba a masa shishigi for example mutum yana zaune kawai haka sai ya yi tunani ya yi tunani ya ce kai ga wani suna ya burge ni wallahi na raɗa wa Allah shi ina fata an gane kawai mutum on his own ya ce ya raɗa wa Allah wani suna sunan ya mai daɗi ya burge shi saboda haka daga yau ya shigar da sunan cikin sunayen Allah in ya zo addu'a sai ya rika kiran Allah da sunan wato kai har hankalinka ya gano sunan da ya dace da Allah da shi Allah da bai san da shi ba kenan to Allah baka isa ka rada mai suna ba ko dan da ka haifa ma shari'a ba ce da ka rada mai ko wani suna ba ko ba haka ba na'am sai sunan da shari'a sai yadda in ka rada sunan da shari'a ba ce da ba za ka soke ko dan da ka haifa ballanta na mahalicin ka kace ko kuma kace kai ga wata sifa wannan sifan ta burge ni ba wanda ya dace da wannan sifan sai Allah suna bawa Allah wannan sifan kawai idan ka ji an ce tauqif abu ne an dakatar da kowa ba wanda isa ya shishige a ciki al'amari ne na Allah shi kadai to a nan aƙidar abaziya na cewa ba a shishige wa sunayen Allah da sifofinsa wannan wahum bi hadha yuwafiquna ahla sunna min min min wajhi nazariyan theoretically haka sai dai su idan aka zo kuma a aikacin suna sabawa abin da suka kawo shi a nazariya lakinnahum inda tafsili idan suka zo bayani dalla dalla game da abin da suke nufi da haka yaquduna fi ta'wil suna kutse wajen tawili da caccanja abubuwa abin da ke rubuce daban abin da an zo kuma aikace daban kamar wani sa'i lauyoyin da ba su da tsoron Allah ga abin da ke rubuce a constitution idan aka zo wajen aiki kuma a yi me a yi wani abu a daban sai an zo kama mutu ya rika wani wani tawili da murɗe-murɗe da murɗe-murɗe ya tabbatar da kawai abin da ya faɗan ko ya yi daidai ne haka za ka tara duk duniya haka za ka ga abu an rubuta abubuwa masu kyau amma a aiwatarwa daban Hmm? kamar logon najeriya menene unity peace peace and unity peace and unity peace and unity idan mutum ya hau babu wannan hmm? to serve nigeria with all my strength to defend her unity kalmomi masu daɗi in kana karanta خلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أما قرياني ما جنجنوا ما ستاتي mutum in aka zo rantsar da shi yana rike da Qur'ani ma yana da eh zan faɗi gaskiya nothing but true menene menene zan kare martaban zan kaza zan rike amanan yan kasa zan kaza kullu daban munafiki ne mai faɗan abin da yake saɓanin abin da ke zuciyar haka za ka ta. to su ma waɗannan sunayen Allah su yadda tauƙifiya ne kaga su yi muwafaka da ahlus suna, amma in an zo in practice tawilin wannan abin suke yi wa ala hada fahum amaliyan a aikace ma al asha'ira suna tare da ash'ariyawa a waje akida wa ahlul kalam suna tare da ahalul kalam philosopher wanda su kullum abinda in za su kafa maka hujja da magana ce fi mas'alati sifat haifu ta hanyar da na farko na uku yu'awwiluna sifatillahi al-khabariyya sifofin da Allah ya bada su a bisa labari akwai sifofin Allah zatiya akwai sifofi kuma fi'iliya sifofin Allah sun kasu kashi biyu yanzu kamar mu zan buga misali da ɗan adam don ku gane ba a buga misali lillahi masalul a'la yanzu ni misali idan aka ce ni wani Muhammad Tukur ina da me ina da hannu akwai ran da aka same ni za a same ni ni din ne amma ba hannu na ni din ne ba hannu a ah! duk inda nike ni din hannu yana manne da da ni yana manne da zati amma idan aka ce to wannan ana kiran hannu sifatun zatiyatu amma idan aka ce dariya wani yana dariya to shi sifa ne fi'iliya in ya ga dama yayi ɗin, akwai wanda zaka tarar da shi in ya ga dama sai ya dariya in ya ga dama ba zai yi ba kaman tafiya kaman zama kaman bacci sifa ne to abinda kana iya yin shi time to time ana kiran shi sifa ne fi'iliya in an zo an tarar da kai an dace lokacin da kake a ga kana yi in an zo an tarar ba lokacin da kake ba ba za a ga kana yi ba to cikin sunayen Allah akwai sifatun fi'iliya kamar waja a rabbuka Allah yana zuwa ya tabbatar wa kanshi shi yana zuwa to me ce waja a rabbuka wala malaku in ya ga dama ya ki zuwa kaga sifa ne wannan fi'iliya yanzilu rabbuna ila sama'id dunya Allah yana sauka a zuwa sama ta daya yana sauka kullum ne yake cikin sauka manzo Allah sai yace idan tashi daren uku na karshe idan yayi din zai sauka in bai yin ba baya sauka kaga fi'il ne sifa ne amma ta fi'il in lokacin yin ta yazo yayi in lokacin yin ta bai ba kaman fushi in lokacin abun fushin yayi aka fusata shi sai yayi din lokacin da aka faranta Allah yana farin ciki manzo Allah ya nuna Allah yana murna yana murna da bawansa da zai tuba da zai safe shi ya tuba ya dawo gare shi Allah yana murna da shi ka gani to fi'ili kuma da yake zaci wanda yake damfare da jikin mutum kullum baya rabuwa da shi kullum baya rabuwa da shi kaga kafa tana damfare da mutum sifa ce hannu sifa ne da yake haɗe a jikin zaki yana manne duk inda zaki yake sifar tana manne suna tare to suna cewa suna tawilin duk sunayen Allah sifofin Allah na fi'iliya kaman da Allah ya bamu labari Allah ya bamu labari ar-rahmanu alal arshi istawa shi Allah ya daidaita ya yi settling akan al'arshi in Allah ya ga dama zai iya ɗaukan wani abu ya yi settling akai ba ba sai al'arshin ba wan nuzul Allah yana sauka wal maji'u yana zuwa wa kal labari Allah ya bamu yace yana da hannu walwaju yana da fuska kullu shay'in halikun illa wajhahu wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram Allah ya tabbatar mana yana da fuska wal ainai Allah ya tabbatar mana yana da ido ido guda biyu wal ainai wal ainu kai afwan Allah ya tabbatar mana yana da ido to me yace jirgin annabi nuhu lokacin da ta ɗebi jama'a aka cikin tufana Allah yake tajri bi ayunina tana tafiya a idonmu wan nafsu Allah ya tabbatar mana da rai a'lamu ma fi nafsika ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta innaka anta allamul ghuyub to duk waɗannan suna tawilin ba sa ba su ma'ana suna gudun wai in sun ce Allah yana da hannu kamar sun kamanta Allah da mutum to gari kauce ma wannan din sai su fada kuma cikin wani barnan kuma ka ce Allah yana da hannun kawai ka tsaya a nan ya hannun yake Allahu a'lam ka fi hutawa amma garin gudun wai in kace yana da hannu sai tunani ya zo musu ai mutane za su wato kaman sun kamanta Allah hannun da namu ka ga kuskure kuskure ba duk abin da aka ce hannu bane zai zamanto irin namu mai farce mai yatsu biyar mai gaɓoɓi uku uku da biyu a babban yatsa menene duk abin da aka ce da hannu a hannu ba dole bane ya zama to irin namu ba dole bane ina fata an gane wannan shine akwai hannu a tare da wani gaskiya bani bana gane mai akwai hannu a tare da shi hannu ne aka aka manna mai kuma akwai sihiri akwai sihiri akwai ciwo a cikin shi amma a kira shi hannu ina fata an gani. motar nan mai hannu na na ɗaukar motoci ko ba mai hannu ake cewa ba haka ne wannan abin da in guga ya faɗo ya faɗi din nan me ake kiran shi eh amma waɗansu suna kiran shi hannu shi ma waɗansu in ka je wani guri ku ka hannu guga ya faɗi eh a sa a sarƙafo to wannan hannu yana da farce yatsu biyar ne da shi da gaɓoɓi idan aka ce hannu hannu me aka ce hannun ɗauko guga yawwa to yanzu ka san irin shi ba irin namu bane to shi ma idan aka ce hannu aka ce nawa na Allah to yanzu ka san ba irin namu bane wannan shi to ka duba footnote بهجة أنوار الأقول كتاب الدعائم وطلقات معهد الرياض الرياضي ka samu. فدوب كتن النهض قطرات الخيرية والأباضية دراسة مركزة ومنهج الطالبين دكما موجز ومشارف أنوار الأقول وجامع البث البثيوي كذا كتاب فبعد حكى أنا وهم بهذا يخالفون أهل السنة a wajen tawilin sunayen sifofin Allah fi'iliya da kuma alkhabariya suna saba wa ahlus sunna wa yuwafiquna almutakallimin suna muwafaqa da mutakallimun shine philosophers min al-asha'ira wal maturidiyya wal jahmiyya al marisiyya mu ga matsala ta bi mu dauko matsalan alqur'ani ajma'a as duk ahalus sunna tun zamanin sahabai har yau ina har gobe har jibiyar ranar tashin kiyama duk inda ahalus sunna yake yayi imani ala annal qur'ana kalamullah ko ba haka ba alqur'ani magana ce ta ta Allah munazzal wanda Allah ya saukar da shi ga manzansa sallallahu ghaira makhluq kuma ba halittacce bane qur'ani ba halittacce bane domin qur'ani in dai maganar Allah ne kuma kace qur'anin nan halittacce to ya nuna maganan Allah halittacciya ce wato akwai wani period of time da aka yi da Allah baya magana daga baya ya zo ya fara magana to duk wanda ka same shi maganan shi yanzu kamar ni da kai mu gaba daya maganan mu fararriya ce idan ka ɗauko shekaru baya a nan kafin a haifi mutum baya magana bayan an haife shi ma da watanni shida baya baya magana to tun da qur'ani magana ne na Allah kuma kace wai qur'anin halittacce ne to ya nuna maganar Allah halittacciya ce akwai lokacin da aka yi baya magana yanzu ya fara kuskure kuma idan kace maganar Allah halittacce ne to duk abin da yake da farko kenan yana da ne yana da ƙarshe to is wrong mu namu kaga maganar mu da yake fararre ne to yana da ƙarshe ran da mutum ya mutu ko kuma yana nan a rayin ma akwai abun da zai faɗo masa ya zama to me daidai gashi nan a rayin amma baya magana baya magana to maganan Allah ba haka take ba saboda haka duk wanda yake Qur'ani halittacce ne to yana tuhumar maganan Allah tana da farko akwai lokacin da aka yi shi baya magana sannan kuma duk abin da yake da farko yana da ƙarshe bi ma'ana nan gaba ma maganar Allah ma ta kare kenan za ta fushi sannan kuskure ne an kashe malamai da yawa an kulle malamai irin su imamu ahmad su shekul isa ibn taymiya an kashe mutane akan wannan bala'i an yi shi a wani zamani akan alqur'ani halittacce ne dole sai ka yadda ko a kama mutum a tsire shi a kashe shi a kulle shi sai ka yadda da wannan aqida idan ka ce qur'anin Allah ba halittacce bane to ka shiga cikin bala'i ai wannan zamani waɗansu a prison suka gama rayuwan. wa ya taqidu ba'd al-ibadiyya to a wannan game da qur'ani ibadiyya sun kasu kashi biyu waɗansu su suna cewa annal qur'ana makhluq qur'ani na halittacce ne nan sun saba ma sun saba ma ahlus sunna wa hada qawlu kathirin min magariba. wato wannan ita ce maganar ra'ayin mafiya yawan ibadiyya na na yamma na yamma na wace kasa kenan afirka ta arewa su morocco kenan da su libya da su algeria da tunisia da makamantansu wa amma masharika amma ibadiyya na gabas wace kasa kenan umman kasashen larabawa can umman shine in bracket abadiyatu umman fa aktaruhum majority su mafiya yawancin su sun je akan annal qur'ana ghairu makhluq su duba sun rabu an ibadiyya ta yamma ba qur'ani halittacce ne na can gabas sun tafi akan qur'ani ba halittacce bane to ibadiyya na kasashen laraba na umman su yi muwafaqa da ahlus sunna ibadiyya ta kasashen yamma sun saba wa ahlus sunna sai dai illa anna ahada ulama'ihim al-mu'asirin nasara qawl al-jahmiyyah bi khalq al-qur'an sai dai wani da ya bullo malamai na baya-baya din nan a can shi umman din to ya zo kuma ya tafi a kan ƙur'ani shi ma halittacce ne kamar yadda ibadiyya na yamma suka tafi kuma ya influencing mutane na can ɗin har suka yadda waɗansu su sun yadda akan ƙuranin halittacce ne ka duba kudnan na farko muktasar tarihul ibadiyya shafi na 65 kitabul da'ain shafi na 29 منهج na مجلدين شافي نا 203 akwai da kuma 205 wal mujalladi na biyu shafi na 132 zuwa 136 wal kashf wal bayan duka sunan littattafansu ne da suka rubuta da hannunsu suka bayyana akidunsu a ciki shi yasa malami yace ba zai kawo wani littafi outside wajen littattafansu ba kaga kyan hujja ai ka tabbatar wa mutum abin da ya rubuta da da hannunsu shine adalci wa ma ba'da hada makamantan wal maslakul mahmud shi ma sunan littafi ne shafi na uku, wa risalatu diyanat shafi na hudu ko ba haka yanzu ko kirista ne za ku yi muƙabala za ku yi dialog, da nashin za ka riƙa kwacin masa ka fi kama shi amma ka ce mu Allah ya ce kul allahu ahad Allahu samad dama ban iman da Qur'ani sai ka kama da abin da ya imani da shi yake karanta ya yadda da shi ka fi jikitin din mutum idan ka kawo waje wajen nan ka ce sharri aka musu ya za a ɗauko littafin maciyina hmm? kamar ka ɗauko littafin ɗan pdp ka ce za ka kafa ɗan apc hujja littafin ɗan adawa dama wannan ɗan adawa ko ban faɗa ba ko na faɗa zai kirkiro to sai a tara shi ɗin misali haka za ka san haka abubuwan suke kamar fati ne kawai Allah ban mana muwafaka fa ala hada saboda haka man kala minhum bi khalqil qur'an duk ɗan ibadiyan da yake da aƙidan cewa ƙur'ani halittacce ne to wafaƙal mu'tazila ya yi muwafaƙa da aƙidan mu'tazilawa da jahamiyawa da makamantansu wa man qala bi anna al-qur'ana munzalun ghayru makhluq wanda yace al-qur'ani saukacce ne ba halittacce bane wafaqa ahlu al-kalam حيث قد يفسرون كلام الله ومنه القرآن بأنه كلام نفسي وإما جنا تزوجيا أو هو معنى قائم بالنفس في القرآن ينا زمن كان سني با با با با با صفة صفة شيء أما با هل تشبه أما independent ne shi Qur'ani yana zaman kansa bi ma'ana ba sifa ce ta Allah bane duba wa nahu zalik kama ta kalamiyya kaman yan filosofas musamman ma yan ilmul kalam ma'anan ilmul kalam su suna rationalizing abubuwa ne da kwakwalen yanzu musulmi duk inda musulmi in ya zo zai kafa maka hujja sai ya ja aya ya ja hadisi ya kawo maka ijma'in malamai ko ya tabbatar maka da abun ta hanyar menene kiyasi analogy su kuma ahalul kalam a'a su tsaban wai za su gamsar da kai ta hanyar iya magana da kwarewa ta magana eh? yanzu idan za su tabbatar maka da cewa Allah ɗaya ne in ahlus suna ne zai ja maka kul huwa Allah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu su ba za su ja maka wannan ba sai shi Allah ɗaya ne me hujjan ku na Allah ɗaya eh da Allah ba ɗaya bane to da duniyar nan ta yi collapsing da ta yi collapsing da kaza ya faru da alkiyama sun ne da yau ba ɗan adam to tun da ga duniyan ba ta yi collapsing ba ƴan adam suna nan a raye tun ranar halittar har yau to ya nuna kenan Allah ɗaya ne ka duba wani dogon li'iradi za su kama ka wannan su kama ka wannan su kama ka wannan ka duba ai Allah yana da iko wallahu ala kulli shay'in qadir hal sunna ka huta eh Allah yana da iko da bayi da iko da irin su fir'auna da su hamana da suke takaman su masu iko ne da ba su mutu ba amma tunda da kaga sun mutu a ruwan tufa a ruwan a cikin ruwa to wannan kenan yana nuna lallai Allah mai iko ne sama da kowa ka duba wani irin plus minus ne a baka equal dan sai a fidda maka result to su ne ahlul kalam komai kawai za su kawo maka wai daga kwakwalwa su tabbatar maka su ba ka kawo maka da alkur'ani ko hadisi su hutace da kansu ta wani dogon li'iradi da dogon bayani ka za ka tara wannan duk wanda ya ce ƙur'ani independent yake kalamun ne nafsi magana ce mai zaman kanta ba wai ta Allah ba to ya yi muwafaka da ahalul kalam in bracket su ne kullabiya da asha'ira da maturidiya wa minal ibadiyya daga cikin 'yan ibadiyya din nan akwai wanda yake karkata ila qaulil waqifati fil qur'an su sun ɗauki matsayin ba ruwan fala ya kuluna huwa makhluk wala gairu makhluk akwai ɗan ba ruwan mu su wanda za su shi ba za su ce qur'ani halittacce bane ba za su ce kuma ba halittacce bane su kai ba ruwan su ba sa nan ba sa nan kaga shi ma wannan kuskure ne ka duba manhajul talibin shafi na ɗaya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da kuɗi to wannan shine abin da ya saukaka a mu na yau matsaloli guda biyu yau muka taɓo matsalan sunayen Allah da sifofinsa inda aqidan ibadiyya sun bambanta da ahlus sunna matsalan qur'ani cewa magana ce ta Allah ko magana ce ba ta Allah ba waɗansu suna tare da ahlus sunna waɗansu suna tare da ashadira idan Allah ubangiji ya raya mu gobe za mu ka akan ru'uya ganin Allah shin Allah ana ganin shi a gobe kiyama to shi ma za mu ji a matsayin ahlu sunna da na abun da matsalan imani shine za mu taba in Allah ya raya gobe in Allah ya raya mu gobe da matsayin mai aikata manyan kaba'iran zunubai su ne abin da ya saukaka a yau kenan da fata Allah wanda ya albarka ya tsare mu ya tsare mana ya tsare mu mana imani. mu ba mu cika da imani mu tashi a cikin imani mu rayu a kansa na huwa liyu zalika alqadiru alai subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk